bishara ta hannun Yahaya. Tun fa'azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman na kuwa Allah ne, shi ne tun fa'azal yaka tare da Allah. Duka abubuwa sun kasance, ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance, na abubuwa da suka kasance, sai ta game da shi, shi ne tushen rai, wannan rai shi ne hasken mutane.